Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 19,31,49 da kuma 60. Sai kilohertz 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauran jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai rediyo amfani, sarauniya, fara'a, noma, dalar da kuma niyya. kana masu na'urar kwamfuta suna iya kama mu a duk lokacin da suka so akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da asuba barkanmu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau Litini goma ga watan Yuli na shekarar biyu da goma sha bakwai da fatan an waye gari lafiya. Ladan Ibrahim yau ne daga na birnin Washington DC tare da sahabu Imam Aliyu da ma sauran abokan aiki. Muke farin cikin ɗaukan daukan ɗawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin kuma kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa sahaba a mu kawo labarai. a siriya duk tsawon jiya lahadi yana ci gaba da mutunta yarjejeniyar ta wutar da amurka da rasha suka shiga tsakani aka kulla a can kasar iraki kuma dakarun kasar ne suke bi gida-gida suna fafatawa da ragowar mayakan sa kai na asis a birnin musul shugaban amurka ya faɗa jiya lahadi cewa sau biyu yana matsawa shugaban rasha vladimir putin game da katsalandan da ake zargin rashin taya zaben amurka a bara To ma da lakanun labaran kenan bayan labaran duniya za ku ji yadda rikicin jihar Taraba ya tilasta jama'a tsallakawa zuwa kasar Kamaru. Ko jiya ma akwai wani attack da aka je aka kashe shanu. Ha kuma sai a jamhuriyar Nijar inda aka kama barayi gungu-gungu. Abubuwan suka yi yawa sai mu jina an taru wannan sai mu jina an ce a wani ya kai dabba shi kasuwa an zo an shi a gidan amshi mai kuɗi. ha kuma muna da rahoto akan wayarwa jama'a kai akan yadda ake tafiyar da kasafin kuɗi da 'yancin ɗan ƙasa akan wannan lamari kana muna ɗauke da shirin ciki da gaskiya na ibrahim alfa ahmed amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya a siriya duk tsawon jiya lahadi yana ci gaba da mutunta yarjejeniyar tsagaita wutar da amurka da rasha suka shiga tsakani aka kulla gabanin fara wasu sabbin zagayen shawarwarin sulhu da majalisar ɗinkin duniya ta ɗauki nauyin shiryawa da zimmar kawo ƙarshen yakin basasar da ƙasar take yi na tsawon shekaru shida masu sa ido kan yadda ake yaki da yarjejeniyar sun ba da rahoton cewa babu inda aka yi fada a lardunan uku a kudancin ƙasar da yarjejeniyar take aiki har zuwa daren jiya lahadi shugaban amurka donald trump ya yi farin ciki da haka da alamun yarjejeniyar tsagaita wuta a siriya tana aiki za a ci rayuka masu yawa haka yana da kyau mr trump ya faɗa ta shafinsa a dandalin twitter yanzu lokaci ya yi da za mu hangi gaba wajen aiki mai ma'ana da rasha jaman diflomasiyar amurka da rasha da kuma kasar jordan ne suka tsara shirin tsagaita wutar a gefen taron kolin kungiyar kasashe masu arziki da ake kira g20 da aka yi a birnin hamburg na kasar jamus ko da shi ke babu wakilin gwamnatin sham ko wani bangaren yan hamayya da ya shiga shawarwarin da aka yi a jamus na kulla yarjejeniyar wani jami'in siriya ya ga kamfanin dillancin labarai na reuters cewa hukumomin ƙasar damascus suna marhabin lalai ga duk wani mataki da zai bude hanyar da za ta kai ga kawo zaman lafiya a can kasar iraki kuma dakarun kasar suna bi gida-gida suna fafatawa da ragowar mayakan sa kai na isis a birnin mosul duk da cewa tuni jami'an kasar suke munnan samun nasara yanzu faɗan ana yin sa unguwanni har irin farmakin da jiragen yakin rundunar taron dangi suke aunawa akan maradun isis suna girgiza gine-gine da suka da suke hannun mayakan gwamnati sojojin sun bayyana cewa faɗan na ƙarshe shine mafi tsanani a gwabzawan da suke yi da mayakan na sa kai na isis inda suke shiga gidajen da mayakan suka suke boyewa sanye da formalolin da aka nasa wa nakiyoyi a daidai lokacin da rana take faduwa jiya lahadi jerin gwanon motocin prime minister kasar haida al'abadi suka bar birnin masul da aka kwato wasu mazauna birnin da suke cike da murna sun hallara domin karama ziyarar tasa tare da daukan hoton da hoto da wayarsu ta hannu shugaban amurka donald trump ya faɗa jiya lahadi cewa sau biyu yana matsa shugaban rasha vladimir putin game da katsalandan da aka yi zargin rasha ta yi a zaben amurka bara saboda haka ce yanzu lokaci ya yi da ya kamata a mai da hankali domin ci gaba wajen aiki mai ma'ana da hukumomin rashi da ke moscow a jerin sakonni ta twitter da ya aike bayan da ya dawo daga taron kolin kungiyar kasashe masu arziki da ake kira g20 da aka yi a jamus mr trump ya ce shugaba putin ya wato ya musa cewa kasarsa tana da hannu wajen yin shishigi a zaben amurka shugaban na amurka ya ce shi da shugaban na rasha sun tattauna kan kafa sashe na musamman kan tsaro mai tsanani a yanar gizo ko intanet domin hana aikata wasu miyagun ayyuka da kuma kariya wasu jigajigan majalisar dokokin amurka karkashin jam'iyyar ta republican sun yi shagube da shawarar da trump ya yi na aiki tare da rasha kan tsaro a intanet Sanata Lindsey Graham ya faɗa cikin shirin tashar talabijin ta NBC da ake kira Mid the Press cewa wannan ba shine shawara mara ma'ana da ya taɓa ji ba amma kusan ta zama haka. To amma shi kuma shugaban ma'aikata a fadar wada Rince brevis ya faɗa tashar talabijin ta Fox cewa ko kusa Trump bai amince da furucin da shugaba Putin ya cewa kasarsa ba ta yi landan a zaben na Amurka ba. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Amurka da ke nan birnin Washington DC. dubun dubatan 'yan kasar turkiya ne suka hallara a birnin istanbul jiya lahadi domin zanga-zanga kan matakan da shugaban kasar rajiv tayyip erdogan yake ɗauka na murkushe masu sukan lamirin gwamnatinsa bayan yunkurin juyin mulkin sojan kasar da ya ci tura masu zanga-zanga waɗanda suke ta kuru ta kalmomin 'yanci da doka da adalci suna goyon bayan babban shugaban 'yan hamayyar kasar wato kamil roglu. wanda yake kokarin kammala tafiyar tsawon kilomita 450 daga ankara babban birnin kasar domin nuna rashin amincewarsa da ɗaura wani wakilin majalisa daga jam'iyyarsa cikin watan jiya wannan ita ce zanga-zanga mafi girma a cikin shekaru masu yawa da aka yi wa shugaban kasar wanda gwamnatinsa ta yi fama wata kama fiye da mutane dubu hamsin ta kuma kori ma'aikata akalla dubu ɗari da aka ce suna goyon bayan juyin mulkin ƙasar da wasu sojoji suka shirya turkiya ta yi zargin cewa wani malamin addinin islama ɗan ƙasar fetullah gulen wanda yake zama gudun hijira na ƙashin kansa a nan amurka kusan shekaru ashirin yanzu shine jagoranci yunkurin juyin mulkin malamin kuma ya musanta wannan zargin amurka za ta zafafa matsin lamba kan kasar china ta tabbatar tana kaddamar da takunkumin da majalisar ɗinkin duniya ta aza koriya ta arewa biyo bayan gwajin makami mai linzami da hukumomin kasar da ke pyongyang suka yi kamar yadda jakadiyar amurka majalisar ɗinkin duniya nikki haley ta faɗa mrs haley ta ce ko da shike amurka tana son kaucewa yaƙi duk da haka ta dukufa wajen ganin ta taka shirin nukiliyar koriya ta arewa birki china ce babbar kawa kuma abokiyar cinikayyar koriya ta arewa zuwa yanzu china ta bayyana rashin jin daɗinta da wannan gwaji na baya nan ta kira matakin mummunar keta ka'idojin ƙudurorin majalisar ɗinkin duniya ne amma zuwa yanzu china ba ta fito karara kan batun takunkumi da za a ake shirin ko a ake son a azawa koriya ta arewa ba labaran duniya ke kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka To bari mu faro da batun yadda wasu mutane da yawansu ya kai dubu shida da dabbobinsu dubu biyu suka tsere suka bar yankin Mambila. Wakilin wannan gidan rediyon na sashen Turanci Moki Edwin Kindizek Kaza ya ziyarci wurin ya ce mutane sun isa wurin wurin da magani da ake kira cibiyar karɓar magani na adda ya ce sun iso wurin a galabaice kuma ɗaya daga cikinsu ya ce wato mai suna bello owe umar ya ce maharan sun yi musu ba zata most of my people has gone down to cameroon the mambila people wanted to wipe off generation in the whole of that Yawancin mutane na sun tsere zuwa Kamaru. Mutanen Mambila sun so su karar da duk al'ummar Fulani da ke Jos a jihar Plateau. Mun yi bakin kokarin mu wajen ganin mun kwantar da hankulan mutanen mu. Ba mu taba tsammanin wannan lamari zai kai haka a nan ba. Ba mu kuma yi tsammanin mutanen Mambila, mutanen da muka kwashe ɗaruruwan shekaru tare da su za su afka mana har su ce suna so su kawar da mu daga doron ƙasa. Sanata Yusuf A. Yusuf mai wakiltan yankin na Mambila shi ma ya kira da a kawo ma waɗannan bayan Allah gudunmawa a zantawar da ya yi da Ibrahim Abdulaziz. Da Allah a kai musu duk abin da ya kamata a kai musu da abinci ne da da da da katifin kwana ne da kuma barguna ne da sauransu dai su a taimaka musu a kai su don a samu a dama a ran gera situation din. Dole a kai masu tsaro don idan ba kai masu tsaro ba ba za a samu dama inda za a za su zanna sannan a kai musu abubuwan da za a kai musu ba. To yanzu ba hankula ba su kwanta ba kenan. Iya ba dai a hundred percent ba. Ko jiya ma akwai wani attack da aka je aka kashe shanun ko a Alhaji Iyale ne. Har yanzu muna roko yino a kara tura yino a ɗakin ɗan tsaro. To sai dai wannan mako na zuwa ne yayin da haɗakar ƙungiyar Kiristoci Fulani a Najeriya ke kira da kafa kwamitin bincike mai zaman kansa ba na gwamnatin jihar ba domin gano waɗanda ke da hannu a wannan tashin hankali. Rabaran Buba Aliyu da ke ma zama shugaban kungiyar a Najeriya ya koma bayyana dalilansu na yin wannan kira a yanzu. Maganinsa shine sai an hukunta dukkan ko bakulatani ne ko wani kabila ne da ya aikata wannan ta'asa. A can jamhuriyar Nijar ko jami'an tsaro da ke iyakacin ɗan isa da ke tsakanin Najeriya da jamhuriyar Nijar ne suka samu nasarar cafke wasu barayi kamar yadda Haruna Mamman Bako ya aiko muna a cikin wannan rahoton. kuma jami'an tsaron sun samu nasarar dahe waɗannan miyagun ɗiyan ne bayan sun yo fashi a cikin gundumar da ƙwaro ta jihar maraɗi kamar yadda malam hamza garba magajin garin ɗan isa ya muna ƙarin bayani ta wayar salula abubuwan suka yi yawa sai mu shina an taru wannan sai mu shina an ce a wani ya kai dabba shi kasuwa an zo an iske shi a gidan amshi mai kudi don muka samu duka muka yi taro da prefe da masu garuruwa da chef sector duka muka mu yi wanga tsaro ba gwamnati ba ne ba kawai ya kamata 'yan kasa su ma su rika ba da haɗin kai wajen ba da labaru da bisa abubuwan da ke wakana to kaga awon ga labaran su ne suka taimaka ma police suka ji awon ga mutane aka bi su suka ba ciki a cikin maradi ashe eh, niyyar su ta su da kwara ne su dai yan najeriya ne mutanen biyu da aka kama yan najeriya ne guda na katsina ne guda na wajen zamfara ne suka je ka samu wani ko dan kasuwa ne suka dai samu abin da suka samu a gare shi to wajen su komo ne su shiga najeriya eh, polis ta samu nan ta kamike su dan da girma aka samu aka kama su motan da suke da kalkashin eh, motan ashe nan bindigogin suke bindigogi ne na yaki ba wai pistole bane ba wannan a manyan bindigogi ne wannan kalanchikov na yaki suka sa suka gyara sirri ba ka iya cewa ma akwai bindiga a wurin to da sai ya wajen sittin da saluloli wanda suka samu da yan kuɗin da suka samu duka dai su ne yau da sahi kwamfariya, da ɗan isa da ba jandarmu na da kwarusu sun ce can da suka yi wannan. yau ba ga waɗannan 'yan fashi da makami a jamhuriyar Nijar ɗin an sake kama gungun wasu barayi biyu ga kaftin Adil Toro da bayanin da yi wa Haruna Mamman baƙo. Kuku na farko dai su na mutum hudu ne wayannan mutane hudu aikinsu shine sata gidajen mutane kuma suna aiki da bindiga wayan mutane su hudu akwai 'yan cikin su akwai kuma ma'aikatan gwamnati su wayan mutane mun same su eh, kamar jin karfe biyu zuwa karfe uku sun zo za su sata cikin gidan wani mutum don ka an yi exchange da tiri tsakanin wayannan mutane da wani abu aiki namu na brigada ta police judiciaire amma allah ikon shi mun samu mun yi maitiriza wani mutane mun kama su babu wanda ya shi mu babu wanda da su cikin mutane eh, grup na biyu su kuma aikin su satan motoci da mutane kun gani mutum biyu ne wanda an gwada muku mun sami su tsakanin kure birni suna neman su ita Nijar don samu shigar motocin amma Allah ikon shi mun samu mun dora hannu bisa kan wayannan mutane motocin kuma mun samu mun amshe su La ilaha illallah Muhammad Rasulullah ba gwani sai Allah Allah ka taimakin soja ko gidan su ko dadali ko a bakin daga ko gidan su ko gunyaki kun ji gangan soja soja ba baku na gode kai ba baku iyalan gwamna to a can jihar Bauchi kuma hukumar wato ciyar da ayyuka gaba wato wadda ake kira UNDP ne da, kuma hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa mai zaman kansa wato ICPC suka shirya taron wayarwa mutane da kai akan kasafin kuɗi. Muhammad Babafika na wannan hukumar ya shaidawa Abdulwahab Muhammad maksudin wannan taron kamar haka. Eh, manufa ɗin shine ana son ya zama an ankarar da mutane al'umma musamman mutane wanda ke kasa haka sosai su fahimta a kan cewa al'amarin kasafin kuɗi al'amari ne da ya shafe su ga baki ɗaya kowa da kowa yana da abin da zai iya yi da kuma gudunmawa da zai iya bayarwa a wajen yin sa da kuma aiwatar da shi da zarta da shi kamar wato suna da dama su faɗi abin da suke so ne a yi musu ba kawai su ga rana guda gwamnati ta je ta zauna ta ce ta kasafin kuɗi ba ana son ya zama cewa an haɓakar da mutane su gane akan cewa kowa na da rawar da zai iya takawa a wajen shi eh, magana akan kasafin kuɗi din kuna da wani abin da kuke bukata sai ku samu shugabannin al'umma eh, tun daga kansilolinku da 'yan majalisunku da kuma watakila chairman na local government haka dai duk abin da mutum ya shafa abin da eh, mutanen da abin ya shafa ya zama cewa za a iya samun su kuna da bukatan ka za a ku ko kuma a ku ga abin da kuke bukata sai ya zama cewa kuna bibiyan al'amura juma'a na ta jawabin shugaban cibiyar gyara halayyar kangararrun yara wato center for juvenile delinquency awareness hajiya halima babu ahmad ta yi ƙarin haske kan taron. To ai shi yasa yanzu muke wayar da kan al'umma su gane cewa yanzu tsiranan mutane kaɗan maka su san menene yake tafiya a cikin bajet ɗin an ba da aiki kuma ya matsayin aikin an canja aikin ne ko kuma me ya faru an canja wanda aka bashi aikin ne ko kuma wani abu ne ya faru aka samu wannan matsalar tsekun aka samu aikin nan ya tsaya kaga idan mutane suka fara fahimtar wannan abu sun fara sanin cewa su ma akwai gudunmawa da za su iya bayarwa a cikin al'umma su ma dai mahalarta taron sun yi bayani kan fahimtar su game da taron ga abin da suke cewa. Yesu Yohana, an kira mu ne domin a wayar mana da kai lokacin kasuwan kuɗi ya kamata mu kira ɗan communities namu mu zo su zauna mu yi bayani suna nan suna jin mu kuma kasuwan kuɗin nan akan kasa shi ne yadda abin da za a yi aiki da shi ma communities yadda za a kashe shi a shekara. sunana abdullahi garba daga kalamar hukumar kirji taro ne mai muhimmanci domin ce an zo ne domin a koya mana yadda ake kasafin kuɗi sannan kuma ma mu zama masu ba da gudumawa domin idan aka ce ana za a zauna a yi ba tare da community ba community su suke da damuwoyin su ne ya kamata su suka san damuwan da su bayar a musu aiki a kai amma idan ya zama an buƙaci al'umma su su ba da gudumawansu za su kowane yanki za su faɗi damuwoyinsu da suke so a musu to sai a sa shi a cikin kasafin kuɗi sannan kuma a aiwatar da shi. Yohab Muhammad Murya Amurka daga Bauchi a Najeriya. Ai mulki ni ce ta Allah sannan shi ne hanyar halaka To har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da kenan birnin Washington DC. Mu yanzu na agogo ya ce karfe 1 na tsakar dare da minti 17. Ga kuma shirinmu na gaba. Jama'a assalamu alaikum. Ɗaya daga cikin mutanen da Mudassir ya ambata a lokacin da yake bayanin yadda aka yi har 'yan kwamiti suka kashe abokinsa zayyanu da abubuwan da suka biyo bayan haka shine mutumin nan da ake kira bala bazuka murtala faruk san inna ya yi magana da shi bala bazuka wanda ya bayanan wasu abubuwa dangane da wannan lamari na kisan zayyanu bala bazuka ni ne shugaban tafiya na wannan kungiya ni ne kwamandanta hukumar dai cid ta zo na nan ga da takarda bari in nuna maka ita wanda ta kawo min cewa tana gayyata ta in zo nan sokoto police station a cid office kuma na ta yi ofishin aig ina ganin wannan allah so zaka iya amince mata da cewa daga can ta hito haka ko to mun je ofishin aig akan wannan ishu din maganganun da suka tambaye mu mun ba su ansa gwargwadon abin da muka sani domin mu ko da abu ya faru ni dai ba ni ko cikin jeka. na fita na je wani gari da ake kira ambursa to ina can kaga duk abin da yake faruwa na nan ga tsakan da alaban da labari ne amma abin da na ji sai aka kawo ma yara labarin akwai waɗansu waɗanda suke laɓewa in dare ya yi su su yi sata ma mutanen shiya yaran mu wai sun tafi sun kamo su sun taho da su yara suka kuce da daddare da sahi nake ji don ni an ka kira da sahi an ka ce in tara dai yarana. don normally haka na aka yi muna za a kira mu daga station a ce muna mu kawo ga mota mu zo mu yi aiki mukan ba har garin ga ƙauyuka mu yi aiki tare da 'yan sanda mu kamo mu kawo to a wannan rana aka ce ana so in tara yara ni dai kawai na kira yara yara sai suka taru a usual sai ga jami'an tsaro suka zo aka kwashe kowa da kowa ba mu san wani ya mutu ba sai da an ka taya ɗaya daga cikinsu ya dawo na ce a an ka ce ai wai cikin yaran da an ka kamo jiya wani yaro ya mutu shi na an ka gani yanzu ya mutu amma ya nuna waɗanda sun ka kamo shi suna can ga hannu wanda an ka ɗauka nan ya yi mutum hamsin in Allah ya su an ka da su an ka sa su layi ya bi su ɗaya da wannan ba da wannan ba da wannan ba da wannan ba har ya da waɗannan mutane Waɗanga mutane sun je sun ba da bayani abin da suka faɗa a birnin kebbi shi suka faɗa sokoto sannan mu abin da aka tambaye mu shi muka faɗa. yanzu magana da muke so mu tabbatar shi ne ka yarda cewa yaranka sun azabtar da waɗannan mutane a lokacin da suka kama su su biyu ma'ana zayyanu da abokinsa. a'a ni ba ni yarda da sun azabtar da shi tun da ba su min sun azabtar da shi ba sannan ba yi gaba gare ni ba to yaya zan kama su da wannan lahi na cewa sun azabtar suwa. bayan 'yan sanda sun tafi da yaran naka me ya faru. bayan sun tai da su ah, aka aiko takarda na gaya maka an ka zo an ka kama ni ni an ka tai da ni kan in yi bayani an ce an gani mota ta ita ta ɗauki gawa haka an ka ce wa ya gani mota ta ta gawa na ta na yi bincike gaba ga ss na sokoto ga gaba ɗaya aka yi surrounding in allah ya so ba mu da sakai mutum goma aka tambaye shi shi mu da siru shi ya yi bayani ya ce shi yana nan laɓe can wajen masallacin isa zakiru wai ya gana shiga mota ta shiga kwana ta tahi da gawa amma da na yi tambaya cewa to na ji wane ne yake jaye da mota mudassir ya kasa ba da ansa yaya ya gagawa a ciki sannan wanda ga bayani ne na jiya ga kunne na cewa ya ce ma aboki ne tashe motai ya ce mai bai iya zuwa to ya an kai kuma ya ga mota ya gane gawa ta ciki sannan da ya je me yasa bai faɗa ma uwar cewa ya ga da bala bazukan da magaji da ta ƙare ya gane su sun ɗauki gawa me yasa bai faɗa uwar nan ba tun da har ya gani ya rufe wannan har aka zo aka yi abin da aka yi kuma a ya san inda gawa take hayyata ya gode ta shi da kai ne mu da siru don haka mu muna zargin mu da sirrin nan da abi ne ya heta duk abin da ya samu yaron nan wallahi ya sani kana so ka musanta cewa ba a nan aka yi mai azabar da ta yi sanadiyar mutuwar shi ba ko ko a a ya mutu ko kuma menene kake tunani bisa bisa ga abubuwan da ya faɗa kamar yadda na yi maka bayani iya binciken da ya kamata in yi na yi ga sauran yara abun da na samu labari hakika ne sun tsare yaran nan a garin a kai saurin 'yan sanda sai su masu tsaron kwana ya dauke su to bayan da kwana ya dauke su amma a nan wurin koko akan hanya a nan cikin eh, gidan da muke eh, aro mm. eh, nan gidan mm. sarauta tsoho mm. yawa to dama nan na muke duk 'yan kayayyakin mu nan suke to sai aka ce sun yi kwana yaran sun bi taga sun gudu to amma sai gashi da sai an ka aiko an ka ce mu taho za muna wani operation na tara yara muka tahi sai shi yaron ya ɗora nuna da wani da wani da wai ashe wani aka samu ya mutu watan akwai abin tunani nan a mu muna zargin wannan mu da siru tare da abokinsa zayyana ya fita bai yiwa ya fita ya bashi nan ga yanda suke kudda kudda shi da shi sannan ya ce shi ɗaya hita ya bashi nan ashe ya bashi da rai kenan na kaka an ka yi ya ga cewa an ga mota ya gane akwai gawa cikin mota mu abin da ya ɗore muna kai sannan bayanin da ya faɗi birnin kebi ba shi ba ne ya faɗi police station jega bayanin da ya faɗi police station jega da birnin kebi a can aig office sokoto ba shi ya faɗa ba abin da ya faɗa a can kaga in za a yi muna adalci sai a duba a gani don mai statement ɗin shi ya sha bamban na birnin kebi daban na sokoto daban na rediyo daban To, mu muna ƙara kyautata zargin mu da sir ya san wada an kai yaron na ya mutu don mi kakaye ya san inda gawa take don shi ya kai uwa inda gawa wai ya ta ya shiga mota to duk wanda zai shiga mota a jega zuwa dan warai wallahi da bakin zaito guest in abin da ya kai health technology babu wanda zai zuwa tara mota har gaba ga barka da zuwa don zai na alero ko dan warai tsakanin da Allah to shi me ya kai shi a can barka da zuwa inda ya je can ya ga gawa yanzu haka wallahi ban san takamaimai ina na hanka gaggawa ba illa an ce bayan an wuce barka da zuwa to yanzu kamar yadda shi su yan uwan shi marigayi suke iddi'ai na cewa an kama yaran naka kuma gashi an sako su shin bisa wani dalili aka sako su bayan kai kanka kaya cewa an kama su dan jarida ina son kai aiki da hankalinka kuma mu yi aiki da hankalinmu yaran nan dai kotu bata yi watsi da shari'a ba bata kai karshen shari'a ba beli aka bamu on condition da ƙyar da wahala muka neme su aka ba mu su beli. Masu sauraro kuma sai ku yi aiki da hankulanku. Tun da farko shi kansa da siru a cikin bayanin da ya mana bai ambaci sunan Bala Bazuka a cikin waɗanda suka kamo su ba, to amma ya ambace shi a cikin waɗanda daga bisani suka fitar da gawar Zayyano bayan da ya ji waɗanda aka bari gadin su suna maganar a waya cewar ya mutu. to kenan wato duk ka san waɗanda suka yi maka wannan al'amarin duk na san su su nawa ne su goma waɗanda suka je su haka mu su goma sha hudu ne dawa dawa dawa to gaskiya wasu ban rike sunansu ba amma na rike suna atta da kabiru shola da mubara ragowa ban rike sunayensu ba gaskiya wa'anda sun ka ɗoga ta sun ka je sun ka jifa da ita da halidu ta ƙare da bala bazuka su sun ka je da magaji su sun ka je sun ka jifa da gawashi. Game da batun azabtarwa kuwa masu sauraro suna iya duba jaridar Daily Trust ta ranar Lahadi goma sha tara ga watan Fabrairu na wannan shekara wadda ta yi labarin wannan lamari. A tattare da wannan labarin akwai hoton irin raunukan da mudassir ya samu a gadon bayansa, raunin da koda a ce zai iya yi makansa da gangan zai yi wuya ya yi su, balle kuma babu ta hanyar da zai iya yin su. Sannan a duk cikin bayanan da dukkan ɓangarorin da abin ya shafa suka yi, babu wanda ya ce an kama zayyanu da mudassiru suna ƙoƙarin satar wani abu ko an kama sun yi sata, ko da sun yi kuwa babu wanda ya isa ya musu hukuncin kisa idan ba hukuma ko kuma shari'a ba. Kamar yadda aka ji bayani daga bakin dukkan bangarorin da suka yi magana ya zuwa yanzu ɗin, ofishin mataimakin speto janar na 'yan sandan Najeriya shiya ta goma da ke Sokoto ya shiga cikin maganar har ma ya gudanar da bincike, ya kuma ce lallai a tuhumi mutanen da Mudassir ya bayyana da laifin aikata kisan kai. Daga nan 'yan sanda sai suka mika wannan batu a hannun ofishin daraktan shigar da ƙararraki ko kuma DPP a ma'aikatar shari'a ta jihar Kebbi. Daraktan shi ne yake da alhakin gurfanar da waɗannan mutanen da ake tuhuma a gaban kotu, wato shi daraktan gabatar da ƙararraki na ma'aikatar shari'a ta jihar Kebbi. A shiri na gaba, za mu ji ta bakin kakakin 'yan sandan shiya ta goma da ke Sakkwato, da kuma magajin garin Jega wanda ya magana kan sanya masarautar Jega cikin wannan batu na kisan gilla da aka yi mazayyanu. A huta lafiya. To ma da kafin mu karkare ga labarai amma wannan kara a takaice. a siriya da tsawon jiya lahadi yana ci gaba da mutunta yarjejeniyar tsagaita wutar da amurka da rasha suka shiga tsakani aka kulla gabanin fara wasu sabbin zagayen shawarwarin sulhu da majalisar ɗinkin duniya ta ɗauki nauyin shiryawa da nufin kawo karshen yakin basasar da ake a kasar na tsawon shekaru shida masu sa ido kan yadda ake aiki da yarjejeniyar sun ba da rahoton cewa babu inda aka yi fada a lardunan uku da ke kudancin kasar inda yarjejeniyar take aiki har zuwa daren jiya lahadi a can kasar iraki kuma dakarun kasar suna bi gida-gida suna fafata da ragowar mayakan sa kai na asisa birnin musul duk da cewa tuni jami'an kasar suke murnar samun nasara yanzu faɗan yana yin sa ne ungu a unguwanni har irin farmakin da jiragen yakin rundunar taron dangi suke aunawa kan muradun isis suna girgiza gine-ginen da suke hannun mayakan gwamnati. shugaban amurka donald trump ya faɗa jiya lahadi cewa sau biyu yana matsawa shugaban rasha vladimir putin game da katsan london da aka yi zargin rasha ta yi a zaben amurka a bara saboda haka ce yanzu lokaci ya yi da ya kamata a mai da hankali domin ci gaba wajen aiki mai ma'ana da hukumomin rasha da ke moscow a jerin sakonni ah, da ya aike bayan da ya dawo daga taron kolin kungiyar kasashe masu arziki da ake kira G20 da aka Jamus. Mr. Trump ya ce shugaba Putin ya musanta cewa yana da ƙasarsa tana da hannu a katsalandan da aka yi zaben na Amurka. To madalla da ta kai tutun labaran mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa sai an jima da hantsi mu sake dawo muku da wani sabon shirin yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa. musamman sahabu imam aliyu da ya taya gabatarwa sai cuba hero jodo ne da ya bada umarni da injiniyan mu john ni ladan ibrahim ke cewa sai an jima mun lawo muku na hansi